yanzu dare ne na laraba hudu ga watan safar ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da shida daidai da ishirin da biyar ga watan nabiyamba shekara ta dubu biyu da sha hudu a cigaba da karatun littafin ahkamul jana'iz دراسة Jarida جديدة لفضيلة الشيخ محمد حسان الله مدوكين سركي مي ساكيا da الخير in ba manta ba har yanzu muna ƙarƙashin babin da ke bayani kan binne mamaci a sanda Allah madaukin sarki mai rasuwa babu wani addini a yau wanda ake cika bakin bi da za ka je ka bibiye shi kaga yana da irin waɗannan alkhairai da addinin musulunci yake da shi a ce mutum ya rasu musulunci yana da ta cewa hatta yanayin yadda za a haka ƙasa a fashi tun daga haƙin sai da aka bayyana maka ya ake son a yi haƙin lahadi ne ko ko shakku sannan idan za a sa mutum a cikin ƙabarin kifa cikin shi za a yi za a yi shi rigingine ne a tsaye za a sa shi a zaune za a zaunar da shi shin za a kwantar da shi bangaren hagu ne ya kalli yamma ko ko bangaren dama ya kalli gabas duk sai da shari'a ta gaya maka me za a sa wajen tare jikin shi daga ƙasa shin tukunya ko ko duwatsu ko tubali ko ko za a sa a itatuwa ne sai da aka gaya maka inda za ka san wannan addinin to na Allah ne hatta yadda za a tura ƙasan ya za a tura ƙasan ku gane wannan da kyau ku ya za a shiga makabarta wani karatu ake na shiga makabarta ya sallama ya addu'a ya kaza ya duk sai da karantar da babu ne wanda ake so ake gudanar da shi kawai yadda aka so ba sai yadda mai shari'an ya ce a yi haka za a yi in an yi irin nashi sai Allah ce madalla ya yi Allah madaukin sarki ya samu dace tun ban manta ba malai na mana bayani gane da abin da ya shafi cewa ba a shafe kabari ana son kabari ya zama musannaman haka mana mai dan tulluwa wanda muka ji a hadisi annabi ya ce kai ya wuce shibir ɗani ɗaya kamar girman haka dani ɗaya daga ƙasa kuna fahimta to shine sai mala ya ce to amma kada a samu waɗanda ke sha'awar malanta amma ba karatun su zo su ce to ai akwai wani hadisi can hadisin sayyidina ali da yake cewa Allah ta ji da kabarin illa sawaitahu kakka riski wani kabari face ka daidaita shi da kasa to kaga in ka kalli wannan sai ga kaman ya saba wancan hadisin amma bai da inda ya saba wannan hadisin abin da yake karantarwa daban wancan kuma abin da shi kuma yake karantarwa shi ma daban ina fatan mun fahimci wannan da kyau to shine sai mala yace hatta la yastadillu talibu talibun bid dalil fi ghairi mawdi'ihi ya yace mun maka wannan bayani ne hatta la yastadillu talib har kar a sami wani ɗalibi ya yi ƙoƙarin neman dalili fi gairi maudu'ihi a inda ba nan dalilin yake ba yanzu wanda ya ɗauko wannan hadisin na ali yake cewa ai annabi ya ce ma a share ƙasan kabari ya zama flat da ƙasa sai ce illa sauwaita huna wancan hadisin ai gashi malai ce kaga an je nemo dalili amma ba inda dalilin yake ba kuna gane wannan ku domin a cikin wannan hadisin babu dalili mun yi bayani a karatun da ya gabata a da idan aka yi masu rasuwa mutane suna yin kabarin kaman daki a tulluwan ƙasa yakan ninka tudun kabarin abin nan duk abin nan doya kaman biyar haka gare guda ne kasan da ake jibgawa a kan kabari a wani wajen suna nuna daukakan shi wanda yake cikin kabarin har ma sai a je a haƙo ƙasa a wani waje ana ta lodawa ku gano wannan da ke ku shi sa wani ba jahili yake cewa tara jiswa ta yi min tirabin alaihima sai ga tarin ƙasa a kan kabarin to shi ne annabi sai ya hana wannan abin da suke a zamanin jahiliya cewa in sayid na alege irin wannan kabari ta yi kokarin daidaita shi zuwa ga yadda na musulunci yake ina fata mun gano wannan da kyau mala ya ce fala budda min aljam'i bainal adilla to idan ya zama dalili ya zo wani dalilin kuma ya zo kamar yana karo da shi to ba makawa a bisa tsari to ai kokarin daidaita su waɗannan dalilan fa'in ta'azzarar jam in kuma haɗa su a aiki da su a bisa ƙa'ilan a bisa ƙa'idan imalin nasaini ma'an ta rajjihar dalil malice sai a koma tarjihi wanne ne cikin biyu ya fi ƙarfi wanne ne ya fi karɓuwa saboda wasu dalilai bilkara'in da za a gwama a iya karɓan shi malai ce falata aribu abadan baina kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malai ce sanufa har abada maganan annabi ba sa karo kun gano wannan idan ka ga hadisi ya zo wani hadisin ya zo ya ci karo da shi to ɗayan biyu ne ko dai ɗayan ya inganta ɗayan bai inganta ba in ko duk sun inganta to baka fahimci ma'anansu ba ne su duka kowanne da abin da yake karantarwa ungo ka fahimci ma'anan to ɗaya ya shafa ɗaya mun gano wannan da kyau ku hanyoyin da ake bi na ta'awili mukhtalafil hadis yana da yawan gaske yanda za ka iya tarjih bainal adilla amma ka ce wai hadisi yana karo wannan ya warware wancan karan yana fitowa ne daga cikin kwakwalwanka ba daga cikin hadisin ba kuna fahimtar wannan da kyau ku kama hadisun busra da hadisun talqabat dan ali mun sha buga misali da shi wanda yake cewa an ka shafa azzakarin kalulanka ya warware wannan kuma yana cewa tsoka ne daga cikin jikinka dan ka shafa azzakarinka ba komai to kaga wannan maganganu ga wanda kawai nazari yake yake auna abin da abin da yake so ya dauki wanda yake so ya zubar da wanda bai so to kawai dai ce kaga dalilan suna cin karo da juna amma malaman hadisi da suka zo sai suka ce idan mutum ya shafi azzakarin shi da nufin sha'awa to alolan shi ta warware amma ya shafi azzakarin shi ba da nufin sha'awa ba alolan shi na nan kaga an yi imalin nasai na ma'an an yi aiki da nassin tare kowanne da ma'anin shi kuna gane wannan da kyau ko kamar misali hadisin alma'u min alma ana wanka ne da ruwan wankan janaba idan mutum ya yi jima'i ya fitar da ruwan maniyi haka hadisin ya ce sai kuma wani hadisi sai ya zo ya ce iza jalasa bai na sha'abi hal'arba fashta hada ha don mutum ya sadu da matan shi ya kai matuka zai wanka wa illam yanzil ko da ko bai yi maniyi ba wancan kuma ya ce sai an yi sai ce to ya hadisan sai ce e a farkon musulunci hukuncin idan mutum ya sadu da mace bai yi maniyi ba to ba sai ya wanka ba amma da ƙarshe sai annabi ya shafa wancan hukunci sai ya tabbatar da wannan kun gano wannan da kyau ko ta nan sai an karantar da kai ilmin nasikh wal mansukh ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ba ne cewa inna ma labudda min hamlil mutlaq ala al muqayyad Mali ce dole ne a lura da irin lafizan da hadisan suke tafe da shi dole ne a fassar mutulaki da muƙayyadi wannan ya zo ya saki fatawan a saki, wancan kuma sai ya zo sai me sai ƙayyade kamar ƙor'ani da ya ce fata hariron rakaba a yanta mumina a yanta wuya baiwa kawai in ka je ka samu wata baka tafiya kawai sai ka yanta yi. amma sai wata aya sai ta zo su ce ne fata hariru rakabatan mu'mina kaga yanzu wannan an yi taƙayyidin wancan rakaba ɗin da wanne da mumina kuna gane wannan da kyau ko. kaman wani hadisi da ya zo yake cewa kakwai azumi ranar juma'a kaɗai sai kun yi alhamis ko kuma kun yi asabar sai wani hadisi sai zo sai ce kara azumin nafila ranar asabar yanzu wancan hadisin da ya ce juma'a alhamis juma'a asabar mutsalaki ne yanzu wannan shi kuma mu kayyadi ne in ka kayan azumi ranar asabar to farilla ne domin ya ce illa fi mafturida alaikum hadisi sahihi ana gane wannan to duk wani kokarin da wani zai yi ya ce wai ai wannan azumi ne mazoyin falala azumi ne na musamman duk su gama wannan maganganun annabi ya faɗa haka shi ne bai faɗi ba kawai maganganun masu magana ne sai a ce Allah ya saka masu amma ko mutane shuru manzan Allah ya saki hukuncin da duk wanda yake mumini ne ya bi haka ɗan fodiyo ya ce idan hadisi ya zo ya inganta daga annabi wajibi ne a aiki da shi sai ce da kulli mutadayyinin lil islam ga duk wanda yake addinin musulunci kuma wannan hadisi wala yusamma mazhaban li ahadin ba a kiran wannan hadisi a ce mazhabi ne na wani kun gano wannan da kyau haka ya fage cikin littafin hidayatul tullab ila tariqis sawab Allah ya sa mu dace mala yace idza tafaqa fil hukmi was sabab shi ma ana wannan ne ay hamlul mutlaq ala al muqayyad idan ya zamanto sun hadu wajen hukunci da sababin amma in sun saba ma sababi hukunci zai saba kun gano wannan da ke ku in sun hadu shine sai hamlul mutlaq alal muqayyad yana daga cikin abin da ke cutar da dalibai mutum zai je an fara koya mai usulul fiqh an koya mai mutlaq da muqayyad kadai to ko sai dauko spanish duk hadisin da ya gani sai kama kwancewa da daurewa sai ya ce wai na daidaita mutlaqi ne da muqayyadi yana cikin yi malamin usul yana kallo sai ya ce ai hadisan ma ba su ma hada hanya ba ballantana a ce wannan mutsalaki ne wannan muƙayyadi ne saboda sun sha bamban wajen hukum Ku gano wannan da kyau ko ko sababin hadisan ya sha bamban kaga sai ka jira an koyar da kai wannan duka kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu misali mutumin da ya je koyi mustalawul hadis aka zo karantar da shi tadlisanci an ce kam a kasamu tadlis sai ce akwai tadlisu shiyokh tadlisu taswiya tadlis al-isnad sai ce sai wanne sai ce su kenan kaga zalika mablaguhu min al-ilm sai ce tadlis al-ataf fa tadlis al-ataf bai san shi tadlis sukuti kun gano wannan tadlis sukut bai yi ba sai an ta lissafuwa kazafa kazafa kazafa to shine dalibai su abin da suke so in mutum ya je dan fara koyan qawaidul asasiyan shi ko min adaibin minhi ko manzumatul bayquniya ko tadribar rawi irin waɗannan littafai dai da ake farawa da su sai ga in ka zo kana karatu ba ka kawo waɗannan ƙa'idojin ina fatan mun fahimci wannan da kyau sai ka ce to ai an kawo wa'azi mutane ke ji shi wanda ya zo jin wa'azi zai zo ne yana ƙoƙari ya karantar da kuma ka'idan hadisi ya za a gane kama cewa ma a ta mudallisan nau'ani to kaga hadisin da ya zo mudallisi to nau'i biyu ne al'awwal na farko is da shekhi wa an yankula amman hu bi an wa an wasani la hu lakin yusib hu bi ma bihi la yanarib sai wanda tije ce ban gane ne ta dillisanci Cikin. to sai kaga mai bayani sai ce to shi dalilancin nan halal ne ko haram ne wajibi ne ko mustahabi ne shi ba ruwan shi kaga ya mai wajibi ko mustahabi kawai ya biya zauna lafiya ko kuma ka ce za ka zo karatar da shi kana cewa wannan ai mubtada ne da khabari ka bayyana wannan amma kaza duk sai ka gawa gaba da ce ai shi tunda aka fara karatun ma bai gane ba to gobe ba zai dawo ba <laughs> lawano ke zarge shirya da mu amma na ka ce kasuwa an ka tara 'yan haya islam ta wannan sai ka yi ta masu sai su ta maka ihu sun gane ko ba su gane ba allah ya shirya da mu ce fahazi ka'idatun min qawa'idil usul waɗannan ka'idoji suna daga cikin ka'idojin usul al alaiha wanda aka hada kansu kun sa akwai kawa'id al-usuliyya al-mukhtalafu fiha ko to wannan al-muttafaq alaiha malai ce faka ma fil hadisin zai rawahu ibn hibban fi sahihi haka ya zo a cikin hadisin ibn hibban a cikin littafin shi a sahih wal bayhaqi fi sunanihi haka al'imamul bai al ya roto hadisi a cikin sinan ɗin shi bi sanadin Hassan da isnadi kyakkyawa bin hadisi jabir bin abdullah radiyallahu anhu hadisin da jabir ɗan abdullah ya ruwaito Allah ya ƙara mashi yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alhadlahu lahad an haƙa ma annabi ƙabari. ulhida an haƙa ma annabi lahadi wani siba alaihi laban aka zuba mai ƙasa nasban zubawa warafa kabrahu min al'ardin na hawan min shibirin sai aka da ƙabarin kamar shibir haka wani hadisi mun yi magana a kan shakaratun da ya gabata domin wasu na cewa wani sibalahun laban shine tubali sai aka kafa aka gini kofan wannan lahadin kun gano wannan a wani ruwaya kun karanta wannan hadisin hamid al-fiqi ya sauke lamba a bulugul maram akan wannan hadisin da ya zo cikin bulugu a kitabul janayis inda wani sahabi yake gaya maɗan shi cewa in na mutu ga yadda za ka yi mun ilhadu li wani wansab laban kama su ni abi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine sai yake cewa shi hamid al-fiki tobalan da aka toshe abin nan kofar lahadi da aka sa annabi ce tobala tara ne kenan wannan yana martani akan ba a zuba kasa ba zuba ma annabi kasa kai tsaye ba kenan kun gano wannan da kyau ku ta amma hadisin na na fatima da take cewa a fibo an kun yanzu kun ji yadda kanku daɗi kenan kun zuba ƙasa a kan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai wasu malamai suke ganin ai ana zuba ƙasan kai tsaye ne shine karɓa a jika ko duk dai soshin haka wasu suka fahimce su Allah madaukakin sarki ya samu dace to shine sai yake cewa wannan hadisi akhrajahu ibn hibban ibn hibban ya fitar da shi a cikin as-sahih a mujalladi na takwas shafi na 218 bai haƙi ya da wannan hadisa kitabul janayis babun la yuzadu fil kabari ala aksar min turabihi li Allah yartafi a jiddan kashin babin da ke bayani akan cewa la yuzadu fi kabarin ba a ƙari fil kabari akan kabari ala aksar min turabihi sama da ƙasan da aka ciro a cikin kabarin bi Allah ya tafi a jiddan don karye toro karye tsawo ya tudu da yawa shi zana gaya muku ne ce su a da har zuwa suke suna haƙo ƙasa na musamman a zuba saboda ce kabarin ubana ya fi na ubanka tudu saboda alfahari kawai Allah shi kyauta ya kawo hadisin ajiz inabi shafi na 411 walahu shahidin min hadisi salih bin abi salihin kala ya ce har ila wannan hadisun yana da wanda zai kara mai karfi hadisin salih dan abi salih ya ce, "Ra'aitu kabarar Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shidaran na kabarin annabi kasan kabarin bai wuce dani daya haka ba kun gano wannan au na hawahu shibaran ko kwatankwacin shibar haka ko da ya dan fishi kadan ko ya gaza shi kadan ai fawqal art ma'ana ya cira daga kasa ba an share shi an shafe shi da kasa bane kuna gano wannan ko aidan min sunan fi haza an yaj'ala qabara musannaman malaci har ila yau yana daga cikin sunna kabari a sa shi ya tozo musannaman idan aka tara kasan haka haka ke miƙe shi ya miƙe ko ko ana taro kasan ne zo tsakiya sai dan tasa haka shin ana nufin musannaman a yi shi kamar tozon raƙumi tozo na tsakiya koko dai abin da yake nufi shi ne kasan kabarin ta dan titudu ta dan cira kamar dani daya kun gane wannan tun malaman sai da suke magana kan haka cewa ana son kabarin baya kaman kuyar rogo ba kasan rogo na ke dan cimbul-cimbul haka ko eh ba kaman kuyar rogo za a yi shi ba kamar yadda dai ake yi amma dai dan yi tudu kaɗan aika zahar al-ba'ir ana son ya tudu kamar yadda tozan bayan raƙumi yake kama fi hadisin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allazi rawahu muslim kamar yadda ya zuwa cikin hadisin da al muslim ya to cewa su hinna ka matil buhutil ma'ina nan gaba annabi ya ce wasu mata za su ya ce bai zan su hadisi ne annabi ya ce sun fani min ummati lam arahuma sun fi biyu na cikin al'umma na ce bai gan su ba amma yan wuta ne ce wasu mutane za su zo da bulala suna dukan mutane haka siddin annabi ce yan wuta ne ya ce bai gansu ba a zamanin da da da can can waɗanda suke da wannan siffan su ne dogaran sarakunan gargajiya su ne haka kawai dogari zai zo da dorla cikin kasuwa kawai ta dukan mutane kuma bayan da aka iya da shi haka ne haka kawai idan sarki yana jin haushin babanka sai ya kodo dogare kaman guda uku a gabanku su ta dukan mahaifinka yanzu akwai shegen dogarin da ya isa kun gano wannan yanzu ko dan sanda zai buga ubanka ka bar shi ina fatan mun gano wannan da kyau in ko ka bari babu tsinan ne irinka gara a sa bindiga a bindige ka tukuna sannan haka ya faru amma kana kallo ba karera ya ka ba a ce wai wani kawai an turo shi wai zai kama dukan ubanka a wannan ba zai yi ba wannan ba'a kenan da kenan yake wannan amma ba yanzu ba ko za a kashe ka taba ka a ce wallahi nan aka maru uban shi ya zaburu sai suka sa takobi suka yanke kai shi to gara a ba da tarihin haka ba ce an maru uban ka ana bin ka ba shi mari ba tun baɗi tun bara aka yi <laughs> tun bara kai amma wai har yau wai ana binka bashin mari a ba zai yi ba wallahi da haka ake yi haka ake yi ko lokacin da wanda tj ban labari ya nuna ma wani tabo ne a wuyan shi ya ce taban kudin haraji ya ce wallahi bai samu kudin haraji ba ne da zai bada mai unguwan unguwansu ya aiko dogari ya zo dinga dukan shi to cikin taban ne wannan har yau bai bace ba na ce towa ba ka da yara ce ina da yara samari suna kallo kuma ya ce kai kai rama mu asiri ya ce sai dai ka jira har su gaji su tafi kawai kuma dole ka je ka nemi kudin ka kai na ce to allah madaukin sarki shi ya san yadda ya canza wannan tsarin domin kai ka san a yanzu ba zai yiwu ba gane wannan da kyau shi Allah yana da tsara shi yadda yake bi ya zo Allah ba zai yi ba kawai wani ƙato ya zo da doruna kawai kama du a to sai dai ka kai ni sal kuma shi ma a sal ɗin in ka bugi babana na san inda kake to in na fito mun dinga canji kenan dan lalle zan koma sal. kai kuma lalle likita zai kwantar da kai lalle za ka tafi likita shine sal ɗinka jama irin waɗannan abubuwan da yake ko dole a daina su shari'a bata ba wani dama kawai kama dukan wani ba ko ɗan sanda ba inda aka ba shi dama wani zai kama dukanka ba inda aka ba shi wannan dama yana dukanka ka ɗauki lauya yana daga abin da ya cutar da ku ba wanda yake da lauya sai ma ya taso ne zaka je kana neman lauya ha kawai kama dukanka me kai mashi ai ana tuhuman ka da laifi alo an ce duk wanda yake tuhuman shi kubatacce ne shi ba mai laifi bane sai ka kawo dalilin da ka tabbatar da laifin ba wai ka faɗi laifin ba faɗin laifi kowa zai iya faɗi yayi amma laifin ya tabbata annabi bai ce waɗannan da kiyawa da bulala suna dukan mutane yan wuta ne haka za ga direbobin motan da suka ɗauko kuɗi yan sanda a ciki da doruna kawai duk wanda ya tsaya kan hanya kawai sai su shaɗa mai bulala suna yi ko ba sa yi suna ciki haka kawai duk wanda zai rike bulala a hanya yana dukan mutane na ciki ko ga yin iskan gari kawai sun ɗauko da dorna suna tafiya a hanya don da su gani kawai su tsula mai kawai saboda su yin iska ne ba wanda ya isa yi masu wasu abu to suna daga cikin yan wutan da annabi yake faɗi karka yi daga cutar da musulmi fa da magana ko da aiki da koma menene karka yadda ka bar musulmi ya sakata ya wala in yayi kuskure kira shi ka zaunar da shi ka gamsar da shi wannan abun kuskure ne kun gane ya fahimta ya bari amma bayan da aka ce ka bige shi har ya kai ga ka zubar mai da jini ko mun fahimci wannan da kyau ku? Allah madaukin sarki ya sa mu dace to simfi na biyin sai ce wani sa'un kasiyatun ariyat ce da wasu mata wanda za a gansu gasu da tufafi amma tsirara suke hmm? sun sa tufafi amma tufafin ba abin da ya rufe a jikinsu na ka asnamatil buhutil ma'ila kansu kaman tozon raƙumi wanda ya karkace mana sun ƙona kan sun ƙona gashi sun fita da shi a karkace ko ya karkace haka kwan wani gaba da shi kwan wani baya da shi haka ne annabi ce waɗannan 'yan wuta ne to waɗannan da annabi ya ce 'yan wuta ne wai su ne matan musulmi yanzu suke sha'awa sai ce da Allah ne ma ka samu mai english wires din wai kayan arna matan ka wata rika sa tana ɗaukar hankalinka ɗaya daga randa kika sa skirt ko kika sa wando wai ka sa kaya mai bayyana jiki wai don ki ɗauki hankalin mijinki ku to kina koya mai kallon karuwai a waje don ya fito game a irin wannan abin zai rika zai rika duba yana sha'awa ke da kanki ke koya mashi ko kuma kina zaune a gida haka kawai sai ki ce mijinki wai je siyo miki Nigerian film ko je siyo kasa dan Hausa ana kallo yana kallo waɗannan 'yan iskan suna iskanci kina sa mai tunaninsu ne da san su ne har ka je na ce ka yi wance inda ɗinta ne ina so so tana birge ita kuma karyar tsaroniyar rashin kishi ba ta damu ba har ma sai ɗauki hoton ita gwanon nashi sai ya sa a motar shi ko babur ɗin shi ko jikin littafin shi kullum yana duba kefa kuna gano wannan da ke ku ina mamakin wannan ko ga mutu ya zo da hoton 'yan mata na indidi ya liga a ɗakin shi kina wajen kina kallo to ko ba ce hadisi ya ce hoto haramun ne ke inda kina da kishi ba aladiya bace ki ya kamata ki tsige waɗannan hoton karuwan kuma yarinya ta zo tana rawa tana gwatsu tana waka yana kallo ke ma kina kallo hakuna ta tafawa ta ciwon dinki yana zuwa kwanciya bacci ke sa ido ke gani yana na yana mulum shi ido ita yake tunani ba ke ba cin da ke kin nuna a hannu wancan ne yake harara shi yasa duk gidan da suke da kan gado da saiti kun ga waɗannan fina-finai ko Allah sai kun nisance su ya kamata ku san akwai hikima da yasa Allah madaukakin sarki ya ba namiji daman auren mata hudai ke dai ba ki san shi ba fa ke dai dukkan ki duk kyautatawanki Allah ba ki isan shi ba in kin ga ya haƙura to wasu dalilai ne amma Allah ba dan ke ba to ko karki yadda ke da kan kanki sa ya daga kallon yan wuta yana sha'awar su ji annabi a zamanin annabi waɗannan tsinannin duk ba su waɗannan biran awakin banza ba su bai san su ba ma kwata-kwata sabai ba su san su bai taba ganin su ba amma annabi ya siffanta su ya suranta su ya faɗi yanayin su wanda duk wanda ya gansu su yanzu ya ce kamar annabi ya taba ganin su kuma wallahi bai taba ganin su muhalli da ce ka asnamatil buhutil ma'ila mu abin da kawai muke son mu cire a ciki shine kamar tozan raƙumi Allah ya sa mu dace wani hadisi al-Imam ya fitar da shi a kitabul libas wa zina littafin da ke bayani akan sitara da kawa to ma zaki kwalliya in zaki ado sai ki da tufafin karuwai wanda annabi ce in wuta ne wai ai yanzu ta lura mazan sun fi sha'awan wando sai da sai da sa wando sa kariya yanzu aka shi wandon da yake sai ya gani ba irin na jikinki yake sai ya gani ba Allah ya rufa maki asiri kina tattara abubuwa da zani kin tona wa kanki asiri ina ga mai gaskiya kun ga zani da mata ke sawa wallahi daraja yake kara musu dan duk da ta daura zani sai kaga ta yi kyau haka ne amma mace ta sa wando <laughs> kai Allah ya ga mace da wani wanda ka sa an tseda kadan gari haka za ta ka kama kadan gari ka tsare shi haka wala ka za ka ta zama so da bai kyau da ita ba <laughs> kamar namiji ne ɗauro zani <laughs> waye da ni da sandanta <laughs> Allah ya samu dace wala ku dinga sa wadannan abubuwan ni ban ga wanda zai ce wani abin da burge cikin maza ba sai in karuwan namiji ne eh karuwan namiji mai bin maza shi ne yake sai ya riga ganin biya a gida shi da shi da shi da shi kin sa wando kin tashi daga mace kin tashi kin koma mai shi da shi amma matanka ka ganta da me zani yawa masha Allah to kaga gaskiya da gaskiya kenan hai mace sai dai da zani amma mace da wando ta zama shi kenan ina ba fa shi na turanci ba shi ina fatan mun gano wannan da kyau an yi ɓanna Allah maɗauki sarki ya tsare mana imaninmu to shi ne sai ke cewa babun nisa alkasiyatul ariyatul ma'ilatul mumilat ƙarƙashin babin da ke bayani akan matan da za su zo tsarara da tufafi eh tsarara ne amma kamar da tufafi a jikinsu ƙoƙari suke yi su karkata kuma a karkato gare su ɗauki hankali a ɗauki hankalinsu haka suke bi ce la ra'i ra'ihatal janna su da jin ƙanshin aljanna kuma wannan famfan fau wa inna rihaha la yujadu min masiyata alfi amin wallahi kafin ka je aljanna tafiyan shekara dubu kana jiwo ƙanshinta. ta amma irin wannan matan ba za su je ba ya je su zauna ta dukansu Allah shi kyauta ya kawo hadisin ajizi ina uku lamba na 2128 ahmad ya fi da shi a jiz'in na biyu shafi na 223 da shafi na 356 Allah ya samu dace mala ce albuhut nau'un min anwa'il jamal mala ce nau'un wani nau'i ne min anwa'il jamal nau'i ne na aljamal na raƙumi alkhurasaniya wanda ake samun shi a ƙasar khurasan ina ne khurasan iran gano iran da larabci ita ce ake ce mata khusra menene khurasan kamar albania da turanci da larabci fa arnaut kun gano wannan da kyau ku malaci allati kanar min agla ma yamtalikul arabi fi zamanin jazira da ce a zamanin dada can a jazirtul arabiya babu abin da mutum zai mallaka na kadarori masu tsada irin a ce yana da raƙuma buhut waɗanda suke da a al ma'ila Al-Ibil, al-khurasaniya fasinam huwa ma kal kalharam shine abin da yake tashi a bayan raƙumi ko ƙazahar jamal a bayan raƙumi wa haza warid fa innahu yuwaddihu bi hadhihi al-hay'a fil qabr malai in ka lura da yanayin yanda to zan raƙumi yake to zai fito maka da al'amarin yanda ake son kabari ya kasance sarari fayis yasbihu al musannaman to ana son kabari ya zama da tuzu da tulluwa da tudu kar a shafe shi da ƙasa jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da ke ko Allah madaukakin sarki ya samu dace ولا يعارض zalika ما رواه القاسم انه annahu ما malai ce wannan karatun da muke bayyana maka ba zai yi karo da hadisin da al-qasim ya ruwaito yace dakhaltu ala aisha na shiga wajen sayyida aisha fa qultu ya amma yace ya inna ikshifi li an kabarin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sahibai ki bude min kofan ɗakinki. ki don ina son in shigan ga kabarin annabi da abokan shi biyu radiyallahu anhuma fa kashafa li an salasati quburin sai ta bude man sai na tarar da kabarruka guda uku la mashrifa wala ta'a wala la tace ba a daga kasan kabarin yayi tudu sosai ba sannan ko ba a share shi da kasa kaman wajen takawa ba mabtuta bataha'il ardil hamra bayan da ƙasa mai ƙaƙƙiya na ardil hamra take ba kun gano wannan da kyau ku sannan ko ba an ɗaga shi ne tulluwa mai tsawo yadda za a ga kamar ƙabarin jaki ba haka kai ƙabarin annabi da abubakar da umar madaidaita kamar yadda sunna ta ce قال الشيخ rahimahullahu ta'ala تعالى a الصح من حديث atamma. wannan shine mafi inganci akan hadisin a sufyan tammar wa alaihi ibn turkuman abinda fatawan ibn turkuman take a kai kenan yace ce hada khilaf istilahi ahli hada shan bal at tammar asah ma da shi hadisin tammar shine mafi inganci akan hadisin ibn turkuman li'annahu mukharraj fi sahih al-bukhari da shi hadisin shi ya ya zuwa cikin sahih al-bukhari wa hadith al-qasim lam yakhruj shay'un minhu fi shi ko wannan hadisin alkasim dan sufyan babu hadisin shi kwata-kwata a cikin me cikin bukhari ina fatan mun gano wannan da kyau kada ko hadisin wani ka fifita shi akan hadisin bukhari shi yasa malai yake mai gyara cewa wannan ba shi a cikin tsarin malaman hadisi ya cewa hadisin wani can ko wanda ya zo cikin abu ko turmizi ko nasa ko ibn maja ya fi hadisin cikin buhari inganci babu yanzu ga wannan ya dauko da malaman mustala ne na tattauna mana wanda ya zo jin wa'azi ba zai gane wannan abin ba aidan la ba'sa an yu'allima halal mayyit al-qabr bi alamatin bi hajarin aw bi ayi alamatin min al-alamin alamat to kun ga wannan maganar ita ke da bukatar mu tsaya mu tattauna ta mun gano wannan da kyau ko a karatu na gaban mu zo da izinin Allah za mu tattauna wasu bangarori na wannan domin imala ce la ba'asa babu laifi an yi allama ahal mayit wanda aka yi masu mutuwa zo su sanya alama kun gano wannan a kabarin ɗan uwansu bi alamatin su kawo wata alaman da za su iya gane kabarin wani ne wannan bi hajarin shin dutse za zo su ajiye a wajen au bi ayi alamatin min al alamat ko da ko kowane irin alama ne daga cikin alamomi ku gano wannan za mu zo za ku ji hatta nau'in alaman ma da sunna ta ce a sa ku to akwai yanayin sa alaman da yake zama na bid'a kuma ba kawai kasafai ne kowa sai je kama sa alamomi ba yana daga abin da ke haifar da irin waɗannan matsaloli mutane sun bar malamansu ne sai zama kawai suna yin abu da ka kowa kawai zai yanki abin da yake son yanka ne kawai ci gaba da yi kuma gaskiya wannan kuskure ne dunal mughalat malai ce wannan ba tare da wuce gona da iri ba wata da kuma daura ma kai wat da daura ma kai wahala li hadisul mutalib bun abi wada'a malai ce wannan ya tabbata cin hadisul mutalib dan abi wada'a radiyallahu anhu qala Allah ya kara mashi yadda ya ce ba mata usman bin maz'un yayin da usman dan maz'un ya rasu radiyallahu an wa huwa awwalu man luqiba bis salaf salih shine mutum na farko da aka fara kiran shi da as-salaf salih kun gano wannan to wani sai ce ma shi bai ma san salaf salaf nan da ake ta faɗi matsalan ka baka karatu ne duk wanda yake karatu inda karatun shi ya kai risala ai zai ji mai risala ya ce wattiba'is salaf waktifa'i asarahu to a sha na faɗin salaf kana karanta littattafan shehu usman dan fodiyo ka je na yawan faɗin mai to ne malai ce ne farko wanda aka fara malakabi da asalafin salafus wa huwa mimman shahidu badaran ya daga cikin sojojin da suka halarci yakin badar wannabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kolo annabi ko yana fadi ga sojojin badar la'allallaha qad tala ila ahli badar ai mai yiwa Allah la'alla ga haƙƙin annabi da na Allah menene tabbas ne sai ka ce tabbas Allah ya leka zukatan sojojin badar kaf faqala yace i'malu ma shi'tum ku yi abin da kuka so faƙa daga fartulakun an gafarta muku. Wai, malam, a ce a wannan zamanin ne akwai annabi da gaske <laughs> ya ce yi abin da kake so an gafarta maka yaya to yanzu ma ba gafarta maka ba kana abin da ka so gogo ku kalli da yadda mutane suke abubuwan kowa abin da ya gada ma yake kai mutanenmu mala a ce an gafarta musu to yala kaɗai za abin da za su suna ma yi ana rubuta musu zunubi ka gane wannan da ke ku, amma kuma suna yi to ballantana kuma ce kai ga fagen na an sakan maka shi hude shi kaga sai na mawaƙi kawai ya je birni a bashi komi ya komi ba a komi waɗannan 'yan badar su aka ce kwarayu ku yi komi ba a komi amma tare da haka waɗannan ne wai ɗan shi'a zai buɗe baki yana zaginsu kuma wai kai musulmi har wai yana yin wannan abin kaje kana kallon shi har ma wai wani kokari yake wai da irin waɗannan lalatattun halittar ne wai yake kiran wai a zo a haɗa kai a haɗa kai a zagi sahabbai ko a haɗa kai a yi ne wannan kuskure ne muna roƙon Allah su ma da suke Allah ka shiryar mana da su wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a Kitab jihad wa Siyar Babul Jasus babin da ke bayani akan halacin aika ɗan leken asiri hmm? ai makiya ko ba a barin sa dole ne sai akwai jasus wanda kullum me yake yana spying abubuwan da suke yi yana aika da sakonni ba ku ganin amerika saboda kula da jasus har shugabannin kasan duniya take satin jin maganansu ana yi ko bayi kalli yadda kwanakin baya kai ta rigima sun je sun ji jawabin shugaban kasan jamus ko tsoro ba sa ji garin su hitila ne ba to yanzu kaga ba a taɓa ma maganin shugabannin kasan najeriya ba <laughs> da afirka su waɗannan ko bayi zai shiga suna kallon shi ha kai ka taɓa jin wasu tura ne fuska dinga wannan rigiman ana jin maganganun shugabanninsu to na afirka fa ai karshen da ma an gama ginin za a zo ɗana wasu kamarori duk abin da kuke suna gani na gama gaskiya waɗannan mutanen ku rabu da su mu abin da ya da mutanen mako ko su biki su shaye-shaye su daɗi su kashe kuɗi su shiririta su sace kuɗin ƙasa shi ke abin da ke gabansu yanzu ba a amerika ne aka zo ana rikici wani dan sanda ya sa bindiga ya harbi wani yaro washe brown aka yi rigeman bala'i aka je kotu kotu ta ce ta wanki dan sandan bai da laifi yanzu aka amerika tana can tana cin wuta a wannan garin sai da obama ya jawabi mutum ɗaya ne ba ka kashe ba kuma kalli wani irin zanga-zanga wancan da aka yi har aka gama ko mutum ɗaya ba kashe ba wannan ma ana yi ko mutum ɗaya ba kashe ba kuna tsammanin za fara zanga-zanga a najeriya na minti talatin ana yi to gawa nawa za ɗauka ana farawa sai waɗannan sai su koma kan waɗannan haka ne tsorashin kan gado dama suna zanga-zangan ne saboda an kashe masu mutum ko to kuna tsammanin za su ƙara kashe wani su 'yan sandan kuma da ake turuwa domin kwantar da tarzoma ana masu zanga-zangan ne don sun kashe mutum kuna tsammanin za su ƙara ne ya kasa gane yadda za mu zama mutane a ƙasan nan jami'an tsaro zo su tara kusa harbi sai yanka na yanka su tafiyansu ko kuma ku ƙara kashe kanku gaskiya wani gwamna ya ce dukkan kyasai kuke harkan sai da shaltoks kun gano nan da kyau ku? Eh mana. mun yi yawa ne dole sa mana shelters ta kama da mu shelters din kashe mutum shine mai bomb ko ba shi bane yanzu a mai dugur da an ce an tada bomb a kasuwa kasuwa fi gimfa ma ne an kashe mutum na sama da 60 fa kana tsammanin za a kashe mutum 60 irin wannan lokaci daya a America America ta zauna lafiya lokacin da mutanen Libya suka sa tsiya ba san gaddafi nace kashi garin daɗi na nesa da dai za a kwaso shugabannin libya kawo najeriya a kwashi shugabannin najeriya har da waɗannan sarakunan duk a yi libya da su <laughs> su ɗanu demokuraɗiyya na shekara ɗaya a ce a canji za a yadda to yanzu su go amuna ne ba mu yadda ba amu ba mu yadda ba gaddafa ce na da rai da najeriya zama shugaban ƙasa amu daɗi za mu sha Hmm. haba na za yadda da su waɗannan miyagu a wani yake cawai saudiya ka je ka ga yadda ake mulki ana kaza sai wani ce 'yan najeriya na wani a ciki ya ka tura musu kwaya biyu <laughs> yadda obama da sanatoci da kowa da kowa na za su dawo najeriya su malfa su koma can kaga dai kafiri da kafiri ne ko wallahi ba za mu so wannan kafirin ya tafi ba sosai kuwa ba ka ganin shugaban ƙasar amerika matashi ya hau yana hawa kwana biyu ya furfure saboda me mu kuma namu dattije ne yana hawa kusa ya me sai kiba ke karawa suna suna ramewa saboda aiki mu namu na kiba saboda hutawa eh oh, wala la shi kyauta la sa mu dace za su gane nan gaba ma ba yanzu ba to shine sai malam yake cewa babu laifi a sa irin wannan alama. kuma ya kawo mana wannan hadisi wanda al'imamul bukari kawo shi a jizi na shida shafi na 307 muslim ya fita da shi kitab fada'il sahaba babu min fada'il ahli badar mutanen badar suna da falala ba na wasa ba hadisi na hudu lamba na 2494 Allah ya sa mu dace malai ce war riwaya da'ifa min babil amana zahaba ilaihi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi hadisin Usman dan Mas'ud yace hadisi ne ifi hadisi ne da'ifi ba daifin hadisi ba ne amma wasu kalmomi ne da suka zo wanda ba shi a cikin hadisin kawai faƙabbalahu annabi ya sumbance shi bai na ainihi tsakanin idanun shi nan sun baka sai hawaye suka zubo ma annabi hatta salar domin nabi sallallahu alaihi wa alihi salama ala haddi usman ibn mas'ud har sai da hawayen suka zuba a kan kundukukin shi usman saboda zuban da suka yi a idanun annabi mun gane wannan da kyau ku to wannan ne ma da yace ruwaya da isiya wannan kukan lamma mata usman kharajat janazatuhu fadufina lokacin da usman ya rasu aka dauko gawan shi aka ja ka binne ta falamma fina amara nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama rajulan an ya'tihi bi hajar annabi sai sa aja dauko mai dutse falam yastati ar-rajulu hamlahu shi mutumin bai iya dauko dutsen ba ya ƙular rawin hadis mai ruwayan hadisin ya ce faƙama ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa hasara a razira aihi annabi tashi da kan sai da naɗa hannu digan shi haka sanzu Allah kenan shi da kan shi yake yi ba mun gano wannan amma mu shugabanninmu yanzu gaji za su ɗawar aiki a ce za a gina wani abu kamata ya yi a ce in ya je a aje mai simintin a suto yashin inda aka zube ta aje teburin da komi da kwangirin ya je ɗauko kwangir da kan shi aƙalla ba kasar ba ina mesin kwangir nawa ake juya buhun siminti da eh kwangir nawa kwangir bakwai shugaban ƙasa ya je ɗibo kwangir bakwai ya zuba da kan shi ya shiga su ya ɗauko buhun siminti ya zo ya bude ya juya ya kwaba ya komi ana kallon shi ya ɗauko bulu ya zo a sa mai ya sa zare ya sa flom ya miƙar da shi yana duba shi mesin na kallon ta sa ɗan gyara haka ya gyara mashi ya ce ya za a ce kaza za a yi har sai ya jera kamar kos uku to ya sa fandishin kenan amma an zo an gama jera komi kawai sai je ɗauko kokan siminti shi ma sai an rika kama mashi ko zai ɗaga kokan siminti ba <laughs> <laughs> kai muna shugabanni a ƙasar nan sai da Allah ya saka mana hmm. to annabi tashi da kan shi je dauko dutsen ku gano nan da kyau ko wa hasara ara jira'aihi ya nannade hannayen shi kun fahimci wannan da kyau ko me annabi zai yi zai aiki zai dauko dutsen da wancan mutumin ya kasa kun gano wannan da kyau ko shamura annabi ya zage dantse kenan qala al-mutallib mutallib yace qala alladhi yukhbiruni an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace me ni labarin aikin da annabi yace ka anni anzuru ila bayadi zira'i rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ina kallon zira'in annabi shine hasara anhuma yayin da ya dage mana sai da ya ga tozan zira'in manzon Allah ثم حمل الحجر annabi ya ɗauko dutsen da hannun shi راس عثمان inda مسعود usman يجي ديدي كان عند ya بن daidai kan inda usman ɗan mas'ud ne yake mun gano ko allah madaukin sarki ya mu dace kun ga annabi ya yi me ya aiki da kanshi kuma kun ga an bayyana mana ina ake aje dutsen an eh inda ra'asi kun gane muna buga misali ne kawai da waɗannan shugabannin shugabannin daidai suke ga annabi ba daidai suke ba malai ce a shahid wa ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama alhajara annabi ya aje dutsen wa kala ya ce a ta'allamu biha kabara ahe na yi haka ne domin in san inda kabarin dan uwana yake mun gano wannan da kyau ko ya yi alama inda zai gane inda kabarin dan uwan shi yake ina fatan mun gano wannan da kyau haka manzon Allah ya ce wa fano ilaihi man mata min ahli min ahlihi domin annabi ya ce domin in rika binne duk wanda ya mutu daga cikin iyalan shi ko kuma daga cikin me familin gidanmu don mu rika binne mutanen mu a wannan wajen wa fi lafzin ata'allamu biha qabr akhi na haka ne nayi alama dan iya gane kabarin dan uwana wa adfanu biha man mata min ahli domin in rika binne duk wanda ya mutu daga cikin iyalan gidana a wannan wajen ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi akhrajahu Abu Dawud al-Imam Abu Dawud ya tadda shi fil janaiz babu man jama'a man jama'a al-mauta fi kabarin wal qabru yu'allamu a karkashin babin da ke bayani akan wanda ya tara mamata a kabari daya kuma kabari wanda aka yi mai alama a jizi na uku lamba na shida haka bai haƙi fi kubra fi kitabil jana'iz babu lamil kabar isakhara au alama babin da ke bayani akan ana iya sa kabari alama da dutse ko da wata alama na musamman ya kawo hadisi a jizi na uku shafi na 412 wa isnadin hasan isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace ce wa haza huwa lafzi sahih wannan shine lafazi ingantacce fala ba'sa an yu'lam al-qabr babu laifi a kokarin gane kabari ta hanyar wannan alama an yu'allama sanya mashi alama haka wa qad yas'alu wa qad yas'alu sa'ilun ya ce mai tambaya zai iya yin tambaya wa ya ce ma qawluka in allama al-qabr bi kitabati lismin alaihi mala yake cewa me za ka faɗi ta malam don gane da kabari da aka sanya mai alama ta hanyar a yi rubutu a kan shi me za ka faɗi kan wannan ara annaha alamatu ni ina ganin alama ne kawai wala a sabi zalika babu laifi a kan haka wafar wannan magana Muhammad Hassan ya ce babu laifi a yi rubutu a kan kabarin a rubuta sunan mamacin ya ce babu laifi a kan haka akwai ba hadisin annabi ingantacce sayayi a cikin sunan abi dauda albaniya inganta hadisin a cikin sahi na jami'ar sagir za mu zo mu karanta shi ƙararra manzan Allah ya hana kun gano wannan da kyau ku ƙarara annabi ya hana tawa kuma nan ya ce ne la ba su to wannan maganin tana da bukata a tsaye a tattauna ta da kyau kun gano wannan da kyau ku amma bari mu karanta abin da yake faɗi tukuna kafin mu zuwa cikin muzakkiran da za mu karanta mai sunan alkitabatu alal kabar mai hukuncin yin rubutu akan kabari kun gano wannan da kyau ku menene hatta wancan alaman da muka karanta mai hukuncin a sa jarid jarid zarban dabino a kafa kan kabari mai hukuncin wannan ba mun taba ji annabi ya sa ba a wasu kabari da ce innahu ma la yu'azzaban eh to mai hukuncin a sa wannan mai maganganun malamin musulunci kan haka sannan ana tantance a ware tsakanin kabarin namiji da kabarin mace wajen sa alama misali in kabarin namiji ne a sa ɗaya kabarin mace a sa biyu ko kabarin namiji a sa biyu kabarin mace a sa ɗaya ana wannan ƙwalin bai tattauna mana mafi yawancin maganganun ba sai dai za mu zo insha Allah mu za mu tattauna don mutane su fahimci inda aka samu gaba domin wannan matsala kadiyya ce wacce take da bukata tunda muhammad hassan gashi yana daga cikin malaman da ke tabbatar da abubuwa na sunna amma jin da kafa shi ta zame a nan inda za ka san cewa ba malamin da ya cika ɗari bisa ɗari in ba manzan Allah ba shi ne kaɗai za ga ɗari bisa ɗari ba wani inda za ci a wani kuskure ko wani ba daidai ba amma wallahi in dai ba annabu ba to sai dai a yi haƙuri kawai ana fahimtar wannan da kyau ku amma mutum zai zo ci ai malam wane ya yi kuskure ai abin mamaki shi ne malam wane ya zama tattar baya kuskure shi ne abin me amma ya kuskure ai gada gidansu ne kun gano wannan da kyau ku kakan mu adamu da me ya fara da kuskure sanda za a halicce shi mala'iku da bai suka fara shaɗan ma da ka tsine mai albarka da me ya fara amma ka cewa ne kuskure ai abin mamaki ne ma cewa ne ya tabbata bai kuskure amma ya kuskure sai a ce ah, to a dama ana expecting ya yi ai kun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace Muhammad Hassan wannan kalman bar dai mu ji abin da zai faɗi sai ce fal'adat al'an fil qubur kad takasarat malaci irin ababen da ake sawa domin alama akan kabari a wannan lokaci sun yawa ala khilafi ma kana alaihi al'amr qabla zalik sabanin yanda al'amari yake a baya fal aslu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa'ala shi da wannan alama asali annabi ya taɓa yi kad takhtaliful wasila fi ta'alim wannan sa wannan alaman to shine kawai hanyar da zaka bi wajen sawa aka samu sabani min zamanin akhar daga zamanin annabi zuwa wannan zamanin fala yuqalu ala alwasa'il alhadisa ka kaharakal mukabbirat as-saut malai ce ba za mu ce wannan sa alama a hukunta shi kaman irin yanda a zamanin yanzu ake da loudspeakers mu ce inna ha bida'a ko wannan ba ne kaga yana neman ya hada loudspeaker da rubutu a cikin kabari kamar yanda idan ka ce ma yan bida'a abinda kuke yi kuna sa kyallon wajifa ba daidai ba ne bida'a ne sai ce loudspeaker ma bida'a ne fanka ma bida'a ne wutar lantarki bida'a ne kare da karo shi ma shehin menene bida'a ne saboda ba shi a zamanin annabi gano wannan da kyau ko Mm. ana ta baku labarin malami ne a unguwan nan ya je tafsiri wani gari da ya je tafsiri wannan garin shi da wani ya zo zai mukabala da shi ko gano wannan zai mai hayaniya shi wancan dan bida bida ya ya kunsa a cikin shi shi kuma wannan malamin sunna ne ya sha shikenan da ya zo aka zauna aka kawo wannan hadisin man a hadasa ce amrina haza ma laysa minhu kaza kaza wa kullu muhdathatil umuri bid'a kaza kaza sai wani ce kana nufin duk abin da bashi a zamanin annabi bid'a ne yace cewa ne abin da babu a cikin addini zamanin annaba aka kawo shi yanzu to bid'a ne sai kawai zai mai a duk abin da babu zamanin manzon Allah ne shine bid'a shi haka ne yace ce yana sai kai mai fanka kaza kaza sai yace kai akwai kamalan zamanin annabi ya ce ba ni ya ce to ka zama bida fa kullu bid'atin dalala kullu dalalatin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum